بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دام تاشي درسي نتمانين دأكو أتكين كراتمنا ألفية تحديثي من دام ألفية نحو من داو تحديثي يو شاتر قوتهم بيار شكرا تدبو بيو تدبو دبو دا دريهدو da arba'in da biyu ta hijira annab sallallahu alaihi wasallam uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu tashi baiti na ɗari hudu da saba'in da takwas bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd rahimahullah ومن سماء الغير في كتابه بخطه أو خط الرضا به نلزمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضاه فليسن وليسرع المعار ثم ينقلي سماعه من بعد أرض يحصلي to ni sai mun yankulu yankulu maimakon yankuli ne ya ce wa man sama ulgairi fi kitabihi bi khattihi aw khutta birriba bihi nuljimuhu bi an yu'irahu yace wa man sama ulgairi? ai wanda wato duk wanda sama ulgairi fi kitabihi abinda wani ya ji a cikin ya zamanto a cikin littafinsa da a cikin littafinsa ya ji ko juz'insa ko makamansinsa bi haftihi da wato da rubutun shi mai wannan littafin au hutta ko kuma aka rubuta sama'ul ghair jin wanda ya ji a cikin littafin nasa da rubutun wani lakin birre babihi sai dai da yardarsa ai da an yi ne tare da yardarsa nulzimuhu to ai za mu lizimta ma wannan mutumin wanda yake a cikin littafinsa akwai sama'in wani akan wannan fuskar bi an yu'irahu ya ba ya ba da littafin nasa aro ga wannan wanda yake yaji a cikin littafin nasa liyaktuba domin ya rubutu ko ya yi naƙali na abin da aka ji ko kuma ya yi naƙalin sama'in nasa wato hasilul ma'ana anna man sabata fi kitabihi aw nahwihi sama'u ghairihi wanda duk wato sama'in waninsa ya tabbata a cikin littafinsa wato a cikin littafinsa aka rubuta wannan magana ce akan tsabqus sama tsibaqus sama wanda an ji littafi za a rubuta a ce wane da wane da wane da wane sun ji to wanda ya rubuta aka rubuta tsabqus sama din amma ba a cikin a cikin littafinsa aka ambaci cewa sama'in wani yana ciki na an sa sunansa a cikin wanda suka ji littafin fa arada man kana ismuhu fi tabaqati sama an yasta'ira dhalika alkitaba minhu sai wanda sunansa aka sa shi a ciki yace to ba na aro ba na aron littafin naka dan na kofi abin da yake an karanta naji to wajaba alaihi i'aratu dhalika alkitab wajibi ne ya bada aron wannan littafin in kana bi khaffihi idan ya zama to da rubutunsa ne au khatti ghairihi ko kuma wani ne ya rubuta amma da yardarsa da wani lokaci tabaqus sama'a din ba shine zai rubuta ba sai a bama wani ya rubuta yace to ga littafi na rubuta duk wanda suka ji wannan to bayan an rubuta sai yace to wanda suke ciki sai suka ce ku bamu mu ma mu kwafa abin da ke cikin littafin tunda sama'i kawai suka yi to wajibi ne ya bada aran littafin hmm. na'am mu karanta sharhin sannan sai mu zo matsalar ta biyu waman ai ahadin min ahalin hadisi wa gairihi yana nufin cewa dukkan wani daga malaman hadisi da waninsa sama'ul ghairi musbatun fi kitabihi da ya zamanto sama'in wani wato riwayar wani ya ta tabbata a cikin shi littafinsa bi haftihi da littafin wanda da rubutun wanda shi ya rubuta littafin eh shine wanda ya rubuta littafin da kansa ya rubuta tabqus sama'a din ko kuma ba shi ne ya rubuta da hannunsa ba sai dai an rubuta riwayar wannan wani a cikin littafin nasa da yardarsa da shi da cewa a rubuta wannan tabakus sama din a cikin littafinsa wato a rubuta wannan sama'in to mu wato taron malamai na hadisi to muna lizimta masa shi ne littafin da ya bayar da littafin aro ai ya ba ma wannan wanda ya ji din wannan littafin nasa Shi ne bi an yu'irahu na'am sannan yace wa man bi gairi khattin aure ridahu falyusan idan kuma a idan kuma wato wanda aka wato wanda shi sama'in nasa ya tabbata ba da rubutunsa ba ko kuma an rubuta amma ba da yardarsa ba ba da yardar mai littafin ba aka rubuta ba kuma da shi rubutun shi mai littafin ba to san to mustahabbi ne ya bashi idan kaga da rubutunsa ne ko rubutun wani da izininsa aka ce dole to amma in an rubuta in wani ne ya rubuta ba da hannunsa ba shine littafin ba kuma da yardarsa ba hmm? to nan mustahabbi ne ba dole ne a bashi ba dai hmm. wannan cikin masailul wato sabqus sama' din ne wanda muka fara ta a wancan baitin wa yaktubu tariha a man sami'u fi mawdi'in ma wa an anfa'u hmm. wanda ya tabbatar da sama'insa riwayarsa na wannan juz'in na wannan littafin a cikin wato littafin ba da rubutun mai littafin ba ko kuma ba da ma yardarsa ba da wadda rubuta a sama'a din to ya bayar da aro ga wanda sunansa ya fito a cikin tsabkus sama din wannan mustahabbi ne a sunnata hmm. wannan tafsilin na yaushe ne yake zamantowa lazimi yaushe ne yake zamantowa mustahabbi an ruwaito shi daga Habs ibn riyas daga manyan malaman Hanafiya da kuma alqabi Ismail ibn Ishaq al-Maliki al-Baghdadi da abu abdullahi zubairi a shafi'i kuma annawawi ya katartar da wannan ya ce wannan daidai ne arramu hurmuzi alkazi ya ruwaito cewa wani mutum ya yi da'awar cewar ya yi riwaya daga wani mutum a kufa sai suka kai kara zuwa wajen alqazi Hafs ibn Ghiyas wanda aka ambata dinnan ah, Hafs ibn Ghiyas an-Nakhai an san shi aiko wanda ah, yake yake tantance as-sama daga Amash inda ya ruwaito daga Amash yana shi yana bibiyan abin da al-Amash ya sarraha bis sama hmm. sai ya ce ma mai littafin akhrij fito mana da littafanka abinda duk ya zamanto cewar sama'in wannan mutumin ne da rubutun hannunka To za mu lizimta maka dole ka ba shi aro wanda kuma ya shi ne ya rubuta to sai mi maka rangwame gabarinsa Rama Hurmuzi ya ce, Sai na tambayi Abdullahi Zubairi akan wannan sai ya ce, Ai babu hukunci da ya fi wannan kyau da zai zo a wannan babi. To shi sa suka danganta kaulin ya zuwa gare cewa shi ma matsayinsa kenan. domin rubutun hannun wannan mai littafin bistima'i sahibihi ma'ahu ni ta nuskar kenan bistima'i istima'i din zai fi da yana nuna akan yardarsa da cewa shi wanda ya kai karar ya ji hadisin ya ji riwayar littafin tare da shi tun daga shi ya rubuta sunansa ya rubuta shi da hannunsa وروى الخطيب القاضي يا الخطيب البغدادي يرويته دغا القاضي اسماعيل اسماعيل ابن اسحاق المالكي شيء ne mai fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yan risalar nan kankanwa da albani ya taqiqin ta na'am annahu ilayhi cewa an kai hukunci an kawo da awaya zuwa gare shi akan wannan mas'ala sai sun kuyi da kansa lokaci mai tsawo lilmudda'a alai sannan ya ce ma wanda aka kai kara almudda'a alai in kana sama'uhu ni a tawa nusar eh fi kitabika tunda shi ne mudda'a alaihi mai littafin ba shi aka kai kara ya hana shi a ruwan littafi sauraka shi aka kai kara ko mm. Ya ce in kana uhu fi kitabika idan abin da ya ji yana cikin littafinka bi khatika da su da rubutun hannunka kai ka rubuta tabqus sama din mhm, an tu'ira to yana lizumta ta ka bashi aro wa in kana uhu fi kitabika idan kuma sama'in nasa wato ka'imar da aka rubuta cewa ya ji wannan riwayar a cikin littafin ka. da rubutun waninka ne ba ne ba kai ne ka rubuta ba to an ta'alam kai ne ka fi sani to shi ka gare ka ce mustahabbi ne ba dole ba ne ba za a lizinta masa ba ibn salah ce to kaga maganganunsu maganganunsu sun karfafi juna a cikin wannan abinda wato wato natijar magana tasu take komawa ya zuwa gare shi cewa wato riwayar waninsa idan ta tabbata a cikin littafinsa da ya dasa to yana lizimtarsa ya ba da aron littafin ya zuwa gare shi Wakar kana laye ta bayyanu li wajhuhu. Da wannan wato fuskar wannan wato dalilin wannan kaunin baya bai bayyana gare ni ba. Kuma wajhatuhu. Sannan sai na fuskantar da dalilin. Bi anna zalika bi manzilati shahadatin lahu indahu. Cewa wannan ai kamar matsayinsa matsayin shaida ce da yake da ita a wajensa. Don haka wajibi ne ya bayar da shaidar da abin da ta kunsa. wai kana fi balal malihi kama yalzamu li mutahammili shahadati ada'uha duk da yake a koda akwai wato bayar da dukiyarsa kamar yadda yake lizimtar wanda ya dauki shaida ya je ya bayar da shaida kuma koda wannan shaidar za ta sa sai ya kashe kuɗi amma sai ya je ya ba da shaida duk da yake wato a cikin bayar da shaidar a yana bayar da ƙoƙarin kansa da da tafiya ya zuwa ga majalisin hukunci li ada'iha domin ya bada shaidar ko duk da yake zai iya cewa sai an biya shi kudin zuwa amma wannan aikin da yayi ne je ya bayar da shaidar ai ba zai ce wannan kokarin da yayi sai an biya shi ba hmm. na'am shine ta wato shi kun ga shi taujihin Ibn salah na abin da yake wajaba ya bayar da shi aro na ya bada littafin nasa aro shine cewar saboda yayi kiyasinta akan bayar da shaida kamar yadda bayar da shaida a take lizimtar wanda ya dauki shaidar to wanda ya rubuta cewar ya ji wannan rubutun littafin tare da ni kaga yana lizimtar ya bashi ya tabbatar da wannan abin da ya ji din kamar shaida ce ya dauka ya yake waje baye da'inta. da'inta na'am sirajuddin al-bulqini a cikin mahasinul istila ya yi taujihin wannan cewa wani ya daga cikin maslaha wadda take ta haɗa kowa da kowa inda ilimi wanda ana buƙatar ta ana buƙatar wannan maslaha ulƙatin mm, kamar dai alaƙar ce mm. Mm. tare da samuwar wato alaƙa bainal muhtaji wal muhtaji ilaihi da mabukaci da wanda ake bukata zuwa gare shi eh, bainal muhtaji wal muhtaji ilai hmm. hmm. tattari ilzamahu bi is'afihi fi wadda take hukun wadda take hukunta wato ya taimaka masa ya taimaka masa a cikin wadda take hukunta wadda take hukunta alizm ta masa wato ya taimaka masa da abin da zai cimma burinsa ya ce asalin wannan matsalar wato kaga kiyasi za a yi kenan bayar da aron garu domin a makwabci ya sanya azararsa a kai gashi kuma wannan ya tabbata a cikin ne ko kuma taron malamai sun ce wannan ah, wajibi ne na ujaron a jarahu ah, ah, an yagruza ko ba an yagriza na'am kashabatan fi jidarihi na'am wannan ɗaya daga cikin ƙaunukan imamu shafi'i ne eh. ka dubda eh. Eh. ba a jingina gini a jikin katanga sai dai kowa ya nasa amma yawanci za ga suna yi yanzu kamar yanzu kamar yanzu kamar a ku dai gidajen gidajen gidajen a'a a'a wai yanzu ma yanzu ma yanzu ma kaga kamar wannan garin da ya raba wannan gidan da wannan masallacin eh. Eh. wani garin masallaci ya nasa garin sa eh. Mm, to wannan shine ya fi rashin rigima wannan fahimta ne tsakanin eh, eh. Eh. yana bukatar iska yawa to amma kamar garu wanda babu wani bukatar taga kamar na fence katanga ita wannan ita ma dole haka din ce kamar wannan garin yanzu eh yawwa suke yin wannan mm. Mm. in za ɗaki za ka jingina sai da izini eh, gaskiya ne ka mu ma lokacin da za mu yi rariya a nan lokacin da za mu yi wannan ginin muka ga kan cewa dole sai an yi rariya inda ruwa zai rinka fita sai da muka nemi izininta mai wannan gidan haka ne eh. <laughs> Eh. Eh. na'am to na'am fa'ida kana fa'ida kana yanzu muljara bil'ariyati to idan ya zamanto ana lizumta ma makwabci da ya ba da aron garinsa tare da dawamar azara a galibi tunda ya sa azarar ai ba dan lokaci kankani ba ne an yul zama to a lizumta ma mai littafi tare da rashin dawamar wato abin aron aula ya fi cancanta kuma ma a suka ce har suka kawo abin nan maganganun malamai kamar alwakiyar ko zai kawo shi anan mu karanta dai mu gani in ya kawo in bai kawo ba sai dan kawo mana akwai yan fawaid da shi a al Ethiopia rahmatullahi alaihi ya kawo na'am wal yusri to yawa eh to kafin wannan shine kaga ga waɗannan eh, kamar maganar waki yace awwalu barakatil awwalu barakatil hadith i'aratul kutub farkon albarkar ilimin hadisi ka bada auren littafi hmm. banda kakka ce zaka boye fa'ida ka bada aro ka yada shi sufyanu thauri yace man bakhila bil ilmi ubtuliya bi ihda bi ihda thalathin wanda diye rowa ilimi to za a yi masa jaraba za a jarabce shi da ɗayan abubuwa guda uku an yansahu ya manta aw ya mutu ko ya mutu wala yuntafa'u bihi ya zamanto ba amfana da ilimin sa ba aw tazhaba kutubuhu litafan su bata ko a sace ko su koni eh shine ai na farkon an yansahu ya manta shine haddata zube <laughs> wa qala an-nazim wa qad dhamma Allahu mani al-ariya Allah ya zargi mai hana kayan aro yace wa yamna'una al-ma'un wa i'aratul kutubi ahammu ma'uni bayar da aron littattafai shine mafi mafi muhimmancin abin aro a cikin tadribin rawi na'am mm. <laughs> to ai shi sai ya kawo wannan sai ya kawo wannan eh ni ma har faɗa nake yi akwai wata ɗaliba ta ta matsa sai na ba ta aron sai na bata aron littafi ne ni ba na ba da aron littafi sai ana so dai a zo a zauna a karanta a bar shi amma in da aro a tafi da shi ne nace ba na bayarwa don akwai littafai da dama sai zaman to abtare mm. saboda ba wai mutum ya karba ne, da zumma ba zai bayar ba ba zai dawo da shi ba amma in ya karba sai ya manta Allah ya ji kan malam alin a ya taba aran littattafai na tafsirin yan shi'a wanda tafsirin taba yi da nake da shi a lokacin yi musamman inda yake ba ma tafsirin yanzu ya a baya baya makabata tun tafiya ta madina da na dawo ban san inda yake ba kafin na tafi madina yana cikin littattafai na da na bari a cikin waɗansu akwatin karfe don dawo ban gan shi ba ban san abin da ya faru da shi ba almuhim kafin rasuwarsa da wata uku Allah ya ji kansa ‘ya'yansa suka yi ta nema na har suka same ni suka kawo littafin suka kawo min littafin cewa ya ce wannan littafin aro ya yi waje na mm, saboda haka yana so a kawo wallahi bayan wata uku ya rasu ba Allah wannan ya yi a abada ya suke wallahi ka ina ma na shi mu eh Ba na shi mu ka tuna mun faltafan litafan litafan a abin da Sheikh Ibrahim Umar mm, Sheikh Ibrahim Umar Kabo an kai masa to to alhamdulillah eh, shi ma na je na taba aron lokacin da nake da na fara rubuta sharhin tuhfa da turanci ya ji abin ya kayatar da shi sai ba ni waɗansu littafai ya ce za su taimaka saboda masailul qaba din mm. da mm. da idan aka hana ba zama a eh, za ka iya hanawa hanawar kan cewar a tafi da shi amma ka ba shi izini kar ka hana shi ya zo ya yi ya bar shi ana kamar yanzu yadda ake a library yadda ake a library mm. library ka ɗauki abin da kake so ka duba sannan ka ka bar shi ana ba kowace library ce ake baka damar ka tafi da kaya da tafai gida ba na'am Uh. idan ya zanto yana da fifatun zafi ko da kan duk da kafin ne ah. ya zama ne a rafa idan akwai amnu a kan ba za a kan saura ba ah. za a damu da ah. Eh babu eh, wato ai abinda ake nufi ba wai ana nufin kan cewa in ka bayar da aro dole sai an ran littafin zai giya bi daga gare ka ba ka ba da aron littafin in ka ba mutum aran littafin a gabanka ya abin da zai yi ba tare da ya tafi da littafinsa ba da ba tare da ya tafi da littafinka ba ai ka ba shi aran saboda ka baka shiga cikin wayan unan ma'un ba kuma kayi dabtul kitab din da kake faɗa eh, kayi dabtul kitab din wai shi yana ganin kan cewa wanda yake ba da aran littafinsa hmm, baya kula da ko a dawo masa da shi ko kuma aka je a cancanza shi wannan yana kawo rauni a cikin dabtul kitab wannan haka ne a wajen malaman hadisi Eh, eh, yana ciki yana ɗaya daga cikin asbab ɗin rauni a cikin dabtul kitab na'am wal yusri al mu'aru thumma yanqulu sama'ahu min ba'di ardin yahsulu to wal yusri al mu'aru shi wanda aka bashi aran littafin to yayi gaggawa wajen wato a mayar da shi hmm. thumma yanqulu sannan yayi naqlin sama'in nasa yanqulu sama'ahu yayi naqlin sama'in nasa ya zuwa ga nasa nushar min ba'di ardin bayan yayi muqabala ard ɗin anan bi ma'ana muqabala yahsulu da yake ake yarda da ita hmm. to idan ya bashi aran littafin to shi wanda aka bashi aron littafin ai wanda ya nemi a bashi aron littafin ya yi gaggawa wajen mayar da littafin kada ya yi wato kada ya yi lakaki kada ya yi jinkiri a kan wanda ya muke da littafin da littafinsa illa gwargwadon bukatarsa a zuhu ibn shahab ya ce to ka guji wato gululi na littattafai ganje ta zama musu gululi sai aka ce masa menene gululin menene wato a kwangen ganima sai ya ce ka rike littafin ka hana masu shi masu su littafin su <laughs> shine kai aro ka ki mayarwa alfudail ibn iyab abu aliyin ya ce baya daga cikin ni a tawon nusar fi'ali laysa min fi'ali ahli wara baya daga amma dai ko fi'ali ko af'al baya cikin ayyukan ma'abuta wato tsantseni a addini wala ba kuma ya daga cikin ayyukan malamai Mutum ya ɗauki sama'a rajulin abinda wani ya ji da riwayarsa da littafinsa ya tsare shi daga wajen ya tsare shi ya hana shi ba ya hana shi littafin wanda duk ya aikata wannan wannan hakika ya zalunci kansa mhm. thumma idza mhm. nasakha alkitab to sannan idan ya rubuta wannan littafin abin da ya riwayar da ke cikin littafin to ba zai yi naƙalin ba zai kwafi abinda sama'insa ga wannan nusar ya zuwa ga tasa nusar ba illa ba a da arzin sai bayan mukabala eh, ita ce mukabala da ake da da take samuwa ya zamanto kuma ya yarda da wannan wato ya yarda da cewa ya yi wannan muƙabalar wato ya amince da ita muƙabalar da ya yi ibn salah ya ce وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ baya kamata ga wani ya yi nakalin ya rubuta wato ya kwafi sama'insa ga wani abu daga cikin nuskohi wato na riwayar hadisi au yuthbitahu ko ko kuma ya tabbatar da shi a cikin wannan nufar inda fiha fiha a cikin nuf a cikin a cikin abin da ya rubuta din inda sama'i ya inda sama'i an yayin riwayar hadisin a tun a farko illa ba'da al-muqabalati bil masmu sai bayan mukabala wadda take a bar yarda da abin da aka ji wato ta dace da abin da aka ji kai la yaktarra ahadun bi tilkan muqabala kada bi tilkan nusha ghayra al muqabala ni ita ce haka ya sanya abin nan mm, mm. kai la yaktarra ahadun bi tilkan nusha ghayra al muqabala dan kada wani ya rudu da wannan nushar da ba a yi mata muqabala ba illa an yi bayyana ma'an naqli to face sai yayi bayani tare da naqlin tare da kofar da yayi wa indahu kaulun nuskhati muqabala wa indahu kaunan النسخة غير muqabala da kuma a wajensa kasancewar ita nushar wato ba a yi mata muqabala ba wato dole ya faɗi haka don kada a rudu Allah kuma shine mafi sani to mun gama kitabatul hadisi wa dabtihi <laughs> yan sai sifatu riwayatul hadith sannan sai mu shiga adabul muhaddith na'am subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu